والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم قومة قوة watan الثانية hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da tara ga watan march shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi a cikin babu asabil fahal بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب أصب الفحل باب مني na rakumi wato abin da ake nufi shin yana halatta a ɗauki rakumi haya ya ringa takan rakuma sai a biya kuɗin maniyi ɗin? shin wannan kuɗin maniyi ya halatta a biya ko bai halatta a biya ba حدثنا musaddadun Haddasana عبد وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن حكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن كربو دغا عبد الله بن عمر الله يقارا مكي يدا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفهل manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi hani game da maniyyar rakumi wato a samu wani namijin rakubi wanda an san yana da nagarta sosai sosai a ce ya zo wato yazo garke sai a ɗauko shi a kawo shi garke ya ringa takan sauran raƙuma ɗin mata in yana takan su sai a ringa biyan kuɗin takan an gane ko kuma a ringa biyan kuɗin maniyin to ya halatta a biya kuɗin maniyi shine aka ce manzo sallallahu alaihi wa sallam ya hana biyan kuɗin maniyi din kuma ji wannan bai halatta ba amma an gane shari'a na'am babu idan ta jara ardan ba ta a ma. ya wato amma idan mutum ya ba da aran na miji, aka ɗauko shi aka kawo shi garki ya bayar fi sabilin layi don ya ringa takan raƙuma to wannan ya halatta don alkhairi ya yi amma idan aka ce sai an biya ne wato an ɗauko wannan rakumi ya ringa taka za a biya wannan shi ne haramun nan suna fatan gani. to babun idan sa ajara ardan fa mata ma. babi idan mutum ya suhurci ƙasa sai ɗaya daga cikin su ya mutu misali a ce yanzu kai ne sai ka suhurci wani gona da ka suhurci gona sai wanda ya baka ainihin wannan sufuri sai ya rasu an gane to yanzu ya za a yi in abin ya fara haka وقال ابن سيرين ابن سيرين ياتي ليس لأهله أن يخرج أن يخرجوه إلى تمام الأجل wato iyalansa ba su da iko su fitar da shi zuwa ga cikin ajali wato mana ya yi haya nan da shekara biyu ya yi hayan fili wato ya ba da kudin shekara biyu to da ya ba da kudin shekara biyu sai shi wanda aka ba kudin mai filin sai ya rasu akwai wanda suke da fahimtar cewa tunda mai filin ya rasu wannan jinga ya lalace yanzu wannan fili ya koma na magada tunda ya koma na magada suna da iko su ce yanzu ba su yarda da wannan hayan ba kawai sun tada wannan haya din kun gane wannan ko to shine ibn sirin yake yin raddin wannan fahimta da zaran mutum ya riga ya adaga jinga da shi cewa ya suhurci wannan fili shekara ɗaya ko shekara biyu daga bayan wanda ya bashi wannan haya din sai ya rasu kullu rago? to da wanda ya bashi hayan ya rasu to har yanzu wannan hayan yana nan su wato dangin wannan mamacin ba su da iko su fitar da shi cewa na tun da ya riga ya rasu to mun fitar da kai ba su da wannan iko har sai ya karasa ainihin shekara biyun da ya ɗauki wannan fili a gare shi shine ma'ana laisa li ahlihi an juhu? ila tamamil ajal iyalansa ba su da iko su fitar da shi har zuwa ga cikin wannan ajali din an gane na'am wa qala al-hakam wal hasan wa iyas bin muawiya al-hakam da al-hasan al-basri da